أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشكرون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا ليا بألسنتهم وطعنا في ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقل ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a wannan dare na juma'a daren biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da daren sha takwas ga watan mai watan biyar dubu biyu da sha takwas Allah malaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci namu a wannan majalisi na tasiri da aka saba shekara-shekara muna roƙon Allah malaukakin sarki wannan karatu da za mu fara yau muna roƙon jagorancin Allah madaukakin sarki cikin sa muna roƙon sa taimakon sa ya zamanto gatan mu cikin abin da zamu faɗa ya zamanto harshen mu ba zai faɗi komai ba sai abin da ya dace da shari'a sannan muna roƙon sa ya ba mu ikon aiki da ilimi mai yawa da ke cikin littafinsa cikin ayoyi da za mu karanta kafin mu fara karatu akwai takaitattun bayanai bayani na farko game da wannan wata da muke ciki watan ramadan mai yawan albarka watan da allah maɗaukakin sarki ya masa darajoji masu yawan gaske darajojin da za mu gansu za mu fahimce su cikin ayoyin alkurani na girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan watan ramadan a cikinsa ne ake samun dare mafi daraja lailatul qadr wannan wata na ramadan a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani kamar da allah ya bayani sannan a sunnar manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam imamul bazzar ya ruwaito cikin musnad ɗinsa da isnadi sahihi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza shaharu ramadan wannan shine watan ramadan inji annabi wa huwa shaharun mubarakun shi wata ne mai albarka افترض الله صيامه Allah ya wajabta azumtarsa tattahu fihi abwabul janna ana bude ƙofofin aljanna cikin wannan wata wa tughlaqu fihi abwabul jahim sannan ana kulle ƙofofin wutar jahima a cikinsa wa tutaffadu fihi shayatin sannan ana ɗaɗɗaure shaiɗanu a cikinsa ana sanya cikin mari ta yadda ba za su samu damar walwala ba وفيه ليلة خير من ألف sannan a cikinsa akwai wani dare da ya fi wata wata dubu alheri wata ibada a cikin wannan dare irin kima da daraja da za a samu idan aka yi ibadar cikin wannan dare to zai zarce ibadun da za a yi cikin dare da ya kai wata duhu wanda babu da lalata kadiri a cikinsa man huri ma faqad hurum wanda aka haramta masa falalar wannan dare ana nufin lailatul qadr kenan khairun min alf shahr أي فقد ظلم تبس أن هرم كامسا الهيري ديوة وتروايا فقد ظلم الخير الكثير أولي حديثي لإمام الترمذي لإبن ماجة لهاكم تكرويت لإسناد صحيح كو حسن لقدين كيف هذه أبو هريرة ياتي أن صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إذا أكت قدر فرق نوة رمضان وتدرن ديوتي درن الهميس wannan shine daren farko ko na watan Ramadan a wannan shekara a bisa ganin shari'a daga nan Najeriya abin da ke faruwa shine ta shayatin sai a sanya shaytanu cikin wato sarka cikin ankwa cikin mari wa maradatul jinn da kuma aljanu masu taurin kai haka za a mutu saboda kada su cutar da wato muminai wa gulliqat abwabun nar sannan kuma sai a kukkulle kofofin wuta na jahannam falan yufta minha babun babu wata kofa ta wutar jahannama da za a buɗe wa futtihat abwabul janna sai kuma a buɗe kofofin aljanna falam yughlaq minha babun babu wata kofa daga kofofin aljanna da za a barta a kulle tun daga daren farko na ramadan wa yunadi munadin sannan kuma sai mai kira ya yi kira da izinin Allah a sanya wani mala'ika ya yi kuwa ya ce ya ba alkhairi afdul ya kai mai son alheri mai so wa kansa alheri fiskanto ga lokaci mai yawan daraja ga lokacin ramadan ya shigo taskanto ka nemi alheri a wurin Allah ka bauta wa Allah wa ya baghi ash-sharri aqsir ya kai kuma mai neman sharri ka takaita ka ji tsoron Allah walillahi mutaqa'u minan nar sannan Allah madaukakin sarki yana da mutanen da ake intawa daga wuta wa zalika kullu layla cikin kowane dare na ramadan Allah madaukakin sarki akwai wasu mutane da zai ware inta sai ce ku kam an inta ku daga wuta idan mutum ya shiga cikin san wanda ake intawa shikenan babu magana shiga wuta kuma ko ana ha maza ha mata shiga aljanna ya zama dole shine watan ramadan watan da muke ciki saboda haka wa fi dalika falyatanafasu mutanafisun وفي ذلك فليتنافس المتنافسون باب شكا wannan gara basa ce wannan zamani da Allah madaukakin sarki nuna mana na Ramadan alheri ne babba saboda haka masu gugurmaya domin sama wa kansu alheri sai su shiga gugurmaya kuma gugurmaya ba za ta gagari kowa ba ba abu bane sai an fidda kuɗi miliyon ɗaya ko miliyon biyu ko wata kima wata za mutum zai ce bai mallaka ba a'a ƙara ta imani mutum ya kusanci Allah ya yi karatun alkur'ani ya yi azumi kamar yadda ya kamata ya zarar da zumunta ya kyautata wa jama'a da yake tare da su iya iyawarsa iya karfinsa iya yadda zai samu lada iya karfinsa da karfin imaninsa iya yadda zai samu lada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta ayu wani lokaci wanda ya bada dirhami daya ce wanda ya bada naira ɗaya sadaka ladan su ta zarce wanda ya bada miliyon daya annabi ba bada misali ya ce mai mai dirhami wanda ya bada naira ɗaya din nan dama naira biyu kawai mallaka wace naira biyu ko ya mallaka sai tsohuwar naira ɗaya kuma takarda sabuwa sosai kowa zai sha'awar sai ɗauki sabuwar naira nan mai kyau ya ba da ita sadaka saboda Allah saura masa naira ɗaya amma mafi kyawun ita ya ba da sadaka wannan da rada da yawa zai zarta wanda ya ba da miliyon ta ina annabi ya ce mutumin da za a ce ya mallaki miliyon miliyon da yawa a da miliyon goma ko miliyon ɗari ya ɗauki miliyon ɗaya ya bayar ko da fi sabilillahi ya bayar amma an ka dubi ƙarfin dukiyansa da abin da ya shirya ya bawa Allah sa'annan ka dubi wanda ya mallaki naira biyu kawai shi kuma abin da ya bawa Allah za ga cewa babu shakka wannan da ya bada naira ɗaya din nan cikin naira biyu da ya mallaka kuma naira mafi kyau za ga cewa babban aiki ya yi to saboda haka za a bashi lada shi ma da wanda ya bada miliyon ibada kofar ibada abu da take ba maganar sai na kai lokaci zaɓi iya duk da kake kana iya bauta wa Allah kuma ka tashi da lada mai yawa saboda haka sai a dage abu na biyu mu ɗan Najeriya ne Najeriya ita ce ƙasar mu saboda haka yana daga cikin cikar mutum da cikar hankalinsa ya zamanto ba zai yi abin da zai cutar da kansa ba ko abin da zai cutar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi anfa'un nas wanda ya fi dukkan mutane alheri to wanda ya fi dukkan mutane amfanar mutane idan kana son ka san a jalin wannan wane ne ya fi kowa alheri da kima wurin Allah to ka bincika kai ka bincike iya ƙarfinka ranar duka sanar da cewa wane ya fi taimakawa al'ummar jalin wato wannan ya fi ya fi kima a wurin Allah khairun nasi anfa'un nas saboda haka wannan kasar mu yanzu muna rayuwa cikin ta kafin zuwan mu iyaye da kakanni su ba saboda haka iya kyautatuwarta iya kyautatuwar mu iya ta iya lalacewar mu haka ne haka lamari daga 2014 ko 2013 2014 a tambayi mutanen borno state wani bangare na adamawa state wani bangare ko kuma mutanen yobe state kai wani bangare na wasu jihohi makwabta ya suke ji saboda borno ba daɗi mutanen borno da yawa sun gudu sun bar borno duk da suna ƙaunar borno mutanen adamawa bangarori da yawa sun gudu sun bar waɗannan bangarori saboda ba daɗi ba zama lafiya baka isa kai noma ba baka isa kai kasuwanci da yake so ba gaskiyar lamari baka ma isa ka je ɗakin ibada cikin kwanciyar hankali ba wannan ba zai yiwu ba saboda haka iya kyautatuwar ƙasar mu iya ƙimar, iya jin daɗin iya ƙimar mu hatta a idanun mutanen da ba mu ba wannan shine gaskiyar lamari saboda haka kowa ya yi ƙoƙari Yaga cewa ya amfanar da ƙasarsa ya amfanar da al'ummarsa bayan kuma amfanar kansa uwa uba amfanar da ƙasar kana bangare ne na amfanar da kanka wannan shine gaskiyar lamari mutumin da yake tunanin cewa zai amfanar da kansa a bisa hisabin amfanar da al'ummarsa gaskiyar lamari yana cutar da kansa wannan shine gaskiya mu ko shaida ne a wannan ƙasa a lokacin da mahukunta suka yi wasa ya zamanto ba hanyoyi ya zamanto ba lantarki kowa na jin jiki domin musiba ce a barka da gidanka da kuɗin da kake da shi kana dama ka sai injinar lantarki ka da injinar lantarkin ma aiki karan da injinan lantarki za su kama a gidanka su dame ka wannan shi kanka musiba ce saboda kowa sai ya damu balantana kuma za a kallafa maka sayan menene sayan dizal sayan mai kowane lokaci saboda haka sai dole a gaji dole kowa ya nadama saboda haka wajibi ne mu nuna kishin ƙasa ba daidai ba ne saboda kawai ba ka son wani ka ɗauka gara ƙasar ta ƙone kowa ya rasa wannan ba daidai ba ne saboda haka mu gyara halayen abu na uku muna kira muna kira ya kamata a samu dattawa cikin kiristoci da za su tsawata wa kungiyar kan kungiyar kan ta daga cikin manyan kungiyoyi na addini da ake da su a Najeriya amma kungiya ce da mahankalta masu adalci za su fahimci cewa kusan irin tarbiyya da take sanya kiristoci a kai tarbiyar da ke nuna musu cewa su kadai ne ɗan Najeriya duk wanda ba ɗan Najeriya ba su bane bai cancanci zama cikin ɗan Najeriya ba wannan tarbiyya ce muguwa wannan ba daidai ne dole ne a ga mutane gaskiya dole ne a samu dattawa daga cikin nasara daga cikin kiristoci da za su tsawata wannan suluki na wannan kungiya ba inda za ta kai kasan nan da irin wannan tuhuki da irin wannan tarbiyya da take tarbiyyantar da kiristoci kansa na nuna cewa musulmi su dai sai dai su zaman to matsayin daraja ta biyu cikin ɗan Najeriya wannan tarbiyya tarbiyya ce da ina fata wannan kira zai samu karkuwa wurin duttawa da yawa daga cikin kiristoci ba a taru aka zama ɗaya ba ina da tabbacin cewa ba dukkan kiristoci bane suka gamsu da irin yanayi da sulukin da kungiyar kan take kan wannan magana nake yi ina da shaidu da yawa a kansa ba ne kadai ba na san masu bibiyan lamuran najeriya da yawa sun san gaskiyar wannan maganar nake ba A na ƙarshe mu mutanen taraba muna bukata mai yi maya Mai yi aiki tukuru domin al'amura su daidaitu al'amuran mulki su daidaitu muna bukata a samu adalci muna sane masu hankali daga cikin musulmi da kiristoci ma za su fahimci al'amura yadda ake tafiyar da mulki a karaba ba haka ya kamata saboda kan ba mu gawa kan mu gaskiya ba ta wuce mala'iku su zo su sauko da sama su gaya mana ya kamata mu gyara ba yadda za a yi jiha irin ta tsaraba wani ya tarbiyyansu ya gamsu da cewa musulmi su sai su zanna a daraja ta biyu ba sa cikin lissafi ko a share su daga kowane haƙƙi babu mai hankali da zai biya gamsu da wannan sawa'un musulunci yake yi ko kiristanci yake yi ko ma wani addini yake daga cikin addini saboda haka dole mu tashi ko mu da kurkutan mu mahankalta kowa a iya inda yake iya abin da zai yi domin a ga an samu kyakkyawan sauyi na gudanar da jagoranci a wannan jihar ta Taraba muna fata Allah ya taimake mu bismillah arama ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نعم karatun mu zai tashi daga aya ta hudu, cikin wannan sura ta an-nisa ya yi wa wannan aya na tafsirin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gabarta masa Ya yi wa wannan aya shimfiɗa ya yace bismillahir rahmanir rahim ثم شرع في بيان حال اليهود a wannan aya da alaran maya ya karanta Allah madaukakin sarki ya fara bayani ne na halin yahudawa alladhina anzala Allahu lahum kitaban Yahuda da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da littafi wani littafi a taura fihi ahkamu dinihim wa dunyahum a cikin wannan littafi akwai hukunce-hukunce na addinin su da kuma hukunce-hukunce na lamuran duniyar amma fatarakul amala bihi sai suka bar yin aiki da littafi wastabdalu balalata bihi sai suka musanya shi da bata suka ajiye shi gefe suka ɗauki abin da ba shi ba wanda ana kiransa bata Allah malaukin sarki a wannan aya da Allah ma ya karanta ya gaya mana halin Yahudawa don ne لتعزيز المؤمنين من موالاتهم والاقتداء بهم في ذلك domin muminai wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada ka wato yahudawa da irin wannan hali nasu kada su bi irin hanyar su Allah gashi ya bashi alƙur'ani alqur'ani su aje alqur'ani gefe su koma su riƙi shiririta kamar yadda yahudawa suka yi walistida'i bihi kuma domin kada su yi koyi da su masu tafsiri irin nawa na raddul azhan ni a wuri na an ce min maulatihim a min muwalatihim tsakanin waw da lam alif din akwai alif sai ku gyara sannan wal ibtida'i ba a sa dihin ba ya kamata a ce duhu wajibi ne domin larabci ya tsaya saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban yanzu baka gani bane ya kai manzo na baka ga waɗannan ba utu nasiban da aka ba su wani irin rabo ai habban aka ba su rabo min alkitabi na daga littafi Allah ya saukar musu da littafi ya koya musu shi Kuka fahimce ulmul yahud su ne yahudawa baka dubi irin halin su bane irin yadda suke yi yashtaruna dalalata bil huda suna sayan ɓata da shari'a su ɗauki shari'a a hannayensu shari'an nan da suka mallaka a gidajensu da aljihunsu su ɗauki wannan shiriya su je su ajiye shi su ɗauki ɓata amma su ake da attaura su ta Allah da ibada su bi manzanni su girmama su su bi dokokin da ke cikin attaura sai suka musanya wannan da bin wasu abubuwan da wasu abubuwa waɗanda ba attaura bane ko wanda suke karo da attaura wa yuriduna an tadillu sabil so sun ɓace sannan kuma kuma wannan al'umma muhammadiyya suna son ku ɓace kamar yadda suka ɓace ai tasau suna so ku ku abin nan ku kure tasau tariqal haqqi litakunu mislahu suna son kuma ku bar hanyar gaskiya domin ku zamanto irin su mushkilar mutumin da baya kan daidai yawanci dan wuri yana so abokan to yan waiwu mashaya ta ba haka mazinata haka wannan shi yasa suke cewa zama da matsaukin kan shi yake kawo farin kai saboda haka tun da su irin wannan hanya suka zafar wa kansu na barin littafin su koma suna kane kane su ma suna son ku irin hanyar su wannan hali na yahudawa tun daga zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ta duba halin yana nan har yau har kuma gobe zai ci gaba sai mutumin da Allah ya kubutar da shi ne zai samu wato kariya daga wannan sharri nasu nan ma da ya ce ɗariƙ alhaƙi babu laifi ah, ana iya cewa a ɗariƙ alhaƙa an taɓa ɗariƙa a ɗariƙ alhaƙa duka abin yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina a madina akwai yahudawa da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kuka sani yahudawa ba sun kaɗaitu ba ne kawai a falastin a ƙasar kan'an a'a suna wawwatse a yankin da ake kiransa gabas ta tsakiya da yankin da ake kiransa afirka ta arewa a yanzu da yankin da ake kiransa kafin afirka a yanzu aka ce kafin afirka ethiopia su eritrea wani bangare na sudan somalia djibouti suna nan wani ana kiransa kafin afirka suna nan wasu su isra'ilawa ne ibraniyawa wasu su kuma larabawa ne amma waɗanda suke suka shiga wannan addini na yahudawa kusan yahudawa su ba sa cillin addinin suna ga asali addinin nan nasu ne ba kowa ya cancanci addinin ba amma dai in ba za su kore ka ba saboda haka da irin wannan hali nasu an samu wasu wanda kaɗan kaɗan waɗanda suka shigo addinin nasu cikin makwabtansu musamman larabawa to saboda haka a ƙasashen larabawa akwai yahudawa da za mu iya cewa kashi uku akwai yahudawa waɗanda suke nan madina akwai yahudawa waɗanda suke isra'ilawa ne su harshen su harshen hebrew in ma sun yi larabci koya suka yi suna nan kuma nan madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su waɗannan kamar irin su banu qainuqa akwai kabilar qainuqa wa'annan yahudawa ne isra'ilawa sannan akwai yahudawa waɗanda suke larabawa ne amma kuma addinin yahudanci suke yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko su. irin su yahudawan rattan da yahudawan kinana sannan kuma akwai yahudawa daga ƙabilun da suke yaman da ake kira hiyya ƙabilun saba wai na har yau har gobe har yau har gobe a matar a yaman akwai yahudawa kaɗan Ba an kafa isra'ila shekaru kamar eh, kusan saba'in da suka wuce Kuma sun shiga cikin masu ƙaura waɗanda ƙasashen turai da amerika suka ɗauki ɗawainiyar aurensu su ga dawo da su abin da ake kira isra'ila yanzu wani yanki na falastin da aka kwace da ƙarfi amma dai har yanzu a can ƙasar yaman akwai yahudawa ka. to kusan ƙabilun larabawa na yahudawa mafi yawancinsu duka bayan an sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa'azi da ake ta yi sun bar yahudanci sun koma sun zamanto musulmi irin su larabawa da ake kira banu au za ka sun zuwa musulunci yahudanci suke irin su banu najjar irin su banu haris irin su banu sa'ida irin su banu jashan irin su banu aus irin su banu salaba kuma an samu waɗanda da yawa daga cikin sun zamanto musulmi wasu kuma sun ƙi musulunta irin su banu qainuqa irin su banu quraiza irin su banu nadir to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da yahudawa a nan madina kusa da shi da gefensa da wasu sassa ta ƙarshen larabawa yana ganin irin halayensu sannan kuma yana jan hankulan su bisa umarnin Allah yana musu wa'azi da cewa su dawo cikin musulunci saboda haka ne a wannan aya da Allah ma ya karanta mana dazu Allah ya ce alam tara lil ladina utu nasiban min al kitab ba ga waɗannan da aka ba su rabo na musamman ba na daga littafi amma kuma sai ga sun aje littafin gefe suna aiki da mata su ma kuma suna son kuma ku irin hanyar ku daina yin aiki da wannan shari'a da Allah madaukakin sarki ya ba ku to kada ku bi su na'am والله أعلم بأعدائكم نعم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نعم Allah ya ce wallahu alamu bi adaikum minkum Allah ya fi ku sanin maƙiyanku Allah ya fi ku sanin maƙiyanku shine ma'anar alamu bi a adaikum minkum saboda haka fa yukhbirukum bihi lita buhu Allah zai baku labarin makiyan nan na ku waɗanda suke son wato su riba da addinin gaskiya da addinin da Allah madaukakin sarki ya so annabi Muhammad da shi ka san babu wanda ya fi kinka kawo mutumin da zai nuna maka hanyar da za ta kai ka wuta wa kafa billahi wakilan ai wa kafa Allah wa kafa billahi waliya Allah ya isa a matsayin a ce shi shine majidincinka idan aka ce Allah shi shine majidincinka ai kuma an kai kololuwa wurin mai jikinka kenan wa kafa billahi waliya ba din nan wasu maluma dama suna cewa harfi ne sila harfi ne kamar za'idi zai karfafa ma'ana amma da za a shafi wannan ba ma'anar za ta tsayu ma'ana a ce wa kafa Allahu waliyan Allah ya isa wato ya kai a matsayin a ce shi ne majibincin mu'mini ai hafizan lakum minhum Allah ya isa a ce shi ne mai kare ku daga sharrin wa kafa billahi nasiran ai wa kafa Allahu nasiran Allah har yanzu ya isa a matsayin mai taimako aimani allakum min kaidihim wanda zai kare ku ya taimake ku ta yadda kaidin su ba zai iya fitar da ku ba min allazina hadu من الذين هادوا يحرمون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واتبع غير مسمع وراعنا ليا بأرضنا وطعنا بالدين نعم ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا

domin zalin lafazin yahudanci ba wai zagi ba ne a'a yabo ne wato masu tuba masu komawa ga Allah shi ne ba na yahu min alladhina hadu daga waɗannan da suka ce mu masu komawa ne masu komawa ne wurin Allah ai qaumun akwai mutane da yuharrifuna al-kalima ay yughayyiruna al-kalima waɗanda suke jirkita magana alladhi anzala Allahu magana nan da Allah madaukin sarki ya saukar cikin at-taura min nati daga sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da wata kalma an mawadu'ihi gabarin wato da Allah madaukin sarki ya sanya waɗannan kalma ko waɗannan kalmomi a kansu akwai masu da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura akwai bayanai da suke ishara da sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda inda yahudawa sun hankalta a lokacin da aka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su fahimci cewa lalle wannan manzo mun samu labarin sa cikin littafin amma mushkilar da ake samu daga irin waɗannan yahudawa ko maluman yahudawa sai su karkatar da wannan bayani su nuna cewa ai ba annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ake nufi ba har yau har gobe ana fahimtar wannan a cikin attaura take hannun yahudawa ko cikin attaura take hannun nasara kiristoci ana fahimtar wannan cikin injil da ke hannun kiristoci har yau har gobe za a fai akwai wasu kalmomi akwai wasu ayoyi da suke nuna cewa tabbas idan aka yi la'akari za a fahimci cewa waɗannan ayoyi waɗannan maganganu suna ishara ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma abin da ke faruwa shine maluma waɗannan addinai biyu za su yi ƙoƙarin karkatar da wannan don kada magoya ba su fahimci cewa ana nufi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ballantana har su fahimci wannan addini na musulunci na gaskiya to kuma wannan ya ja musu wata raguwa cikin addini wa yaquluna saboda haka su waɗannan yahudawa za ga yaquluna suna cewa lin nabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza marahum bi shay'in idan umurtu su da wani abu ga abin da suke cewa sami'na qawlak Muhammad mun ji maganarka wa na amrak amma kuma mun saba ka mun ji abin da ka faɗa kan amma ji daban gamsuwa da kuma karɓa da yin aiki kuma daban mun ji ka amma ba mu karɓa ba sannan wasma ghaira musma'in ghaira musma'in wasma ka ji ghaira musma'in alhali kana wanda wato ba za a ji daga gare ka ba ba za a ji daga gare ka ba zai ɗaukan fasarori da yawa kamar da za mu yi bayani nan gaba wasma ghaira musman din nan aktun ala samina wa asaina wannan hadafi ne akan wato lafuzan samina wa asaina dakhilun tata alqawl kuma wasma ghaira musma'in yana shiga karkashin wato labarin nan da Allah ce wa yaquluna suna cewa ma'ana anan ce wa samina wa asaina ويقولون واسمع غير مطمئن أي يقولون ذلك واتسنا فإن هكا واسمع غير مطمئن فدي الهال كما باون وند أكي دير وابا ذاك جسنا فإن هكا في أثناء مخاطبته ألوكة الله suke magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khasatan a keke wa huwa kalamun zuwa jahil malam yace wasma ghaira musma'in magana ce wacce take da fuska biyu tana iya daukan yabo tana iya daukan rashin yabo tana iya daukan yabo tana iya daukan zagi shine malam kalamun zuwa jahil مهتمل للشر ما دام الكتبت ورسم غير مطمئن تنايوة ولأن اللفظة دي فتعشي عن الشر وتمعنا تنون الكوشي على النبي صلى الله عليه وسلم نما صفات شر أجل أن يفهم على على معنى واتو إذا أكد عشي معنى رسم غير مطمئن maka ɗauke shi a bisa ma'anar isma saurara ko kaji hala kaunika alhalin kasancewanka ghaira musma'in kalaman wato alhalin kasancewanka ba wanda ke jin magana ba kaji amma kuma kai ba mai jin magana ne da za ka fahimta me yasa ko da ka ji magana ba za ka fahimta ba ko kuma ba za ka ji ji na fahimta ba ya sama ne saboda kurumta aibin da ke tare da kai na baka jin magana aw ko kuma aibin da ke tare da kai na rashin rai ko baka da rai ainatu alaika bila sami'ika ma'ana wasma ghaira musma'in ka saurara muna masa kuma addu'ar cewa ka zamanto ba mai jin magana ba ba mai iya fahimtar magana kun gane nan idan muka ɗauki shi a wannan ma'ana kenan suna menene suna zagi annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa samina wa asaina mun ji amma kuma mun saba sannan ka ji alhalin kana wanda ba mai ji na fahimta ba suna ga mata irin wannan magana ta yi kuma wasu ma gaira musmain a ɗauke shi a zahirinsa ma'ana ce ko kuma lafuza ne da ke ɗauke da ma'ana ta yi ta ƙaƙa idan muka ce wasu ma gaira musmain kalaman kalaman tarbahu wato kabi kana kuma wanda gaira musma'in wanda ba za a ji wata magana daga gare shi ba maganar da matuƙar zai ba magana ce mai kyau magana ce wacce za a yi da ita ba a wannan lokaci a augara musma'in kalaman tarba wannan da yanzu ma'ana ta farko ne ba mu zo ta biyun ba ko dai muna cewa ka ji musma'i ka ji amma kuma kar Allah sanin fahimtar da kai yadda za ka zama to ji ji na fahimta ta yadda har za ka amfanu kamar wanda zai yi magana da kurma kurma ba zai fahimta ba ko wanda zai magana wa matacce matacce ba zai fahimta ba ko ko ka ji amma ba wanda zan ji ba wai za ka ji maganar da za ka yadda da ita ba wato maganar da za ta amfane ka ba ga wannan lokaci magana ce ta ne mun ɗauke ta bisa ma'ana a matsayin zagi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wasma ghaira musmai shine nan mala yace fa ina idin yajuzu an yakuna nasbuhu ala al mas'uliyya a wannan lokaci zai zamanto da aka ce ghaira din nan ya zamanto an mata nasaba ne ba alal hali ba a'a alal maf'uliya ma'ana ka ji amma ji na abin da ba zai amfane ka ba na abin da kai ba za ka amince masa ba saboda abin da za ka ji kada ka ji wani abu mai wanda zai amfane ka muna fata kada ka ji wani abu wanda zai fa'idantar da kai sannan a hali na biyu walil khairi wannan lafuza guda biyu wasu ma gaira musma'in suna iya ɗaukan ma'ana kyakkyawa a zahiri duk da yahudawa ba zahirin suke nufi ba ta yaya za mu ɗauki wasu ma gaira musma'in a matsayin yabo ne shine bi an yuzmala ala ma'ana a ɗauke shi a bisa ma'anar isma minna ka daga gare mu غير مسمع مكروها alhali kana wanda ba mai jin abinda ba ka so ba ka ji daga gare mu kuma abinda duk za ka ji daga gare mu abu ne wanda yake mai kyau za mu gaya maka magana mai kyau za mu maka addu'ar alheri za mu maka fatan alheri zahirin wannan lafazi wasu ma gaira musamman yana ɗaukan wa'annan bangarori guda biyu duka saboda haka su ya dawan. كانوا يقاتلون به النبي صلى الله عليه وسلم sun kasance in sun zo wurin annabi suka yi wa annabi magana da irin wannan magana wasu ma gaira musma'in amma su suna yin masa wannan magana ne istihza'an bihi a matsayin suna wa annabi ba'a suna wa annabi izgilanci mudbirina lahu alaihi salam irata al-ma'na al-akhir amma sai kokarin su ga masa abinda suke nufi shine ma'ana mai kyau ma'anar karshe din nan wato ka bi alhalin ba za ka ji komi ba sai wanda yake alheri ka bi daga gare mu alhali ba za ka ji wani abu daga gare mu ba face sai abin da yake shine kake so وهم مضمرون في أنفسهم المعنى الأول الهالي إذا سكت واسمع غير مسمع سنة نفهم ونم معنى تفركون ممونر معنى كذي alhalin muna maka addu'a kada ka ji abin da zai amfane ka kada ka ji ji na fahimta wa yaquluna lahu har yanzu yana daga cikin irin maganganu da suke ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan suka zo wurin sa suna cewa ra'ina وقد نهى عن قوله عن خطابه بها ko naha an khitabihi biha in zo ne annabi sukan ce Muhammad ra'ina ra'ina a zahirin sai yana iya karɓar ne ra'ina wato kaɗan sarara mana kaɗan saurara mana kaɗan saurare mu ka fahimce mu ka fahimci abin da muke ɗauke da shi yana ɗaukan wannan ma'ana amma kuma har yanzu yana ɗaukan wata ma'ana mummuna ra'ina da harshen hebru ibraniyanci yana daidai da ra'una da harshen larabci kun san ibraniyanci da larabci harsuna ne wanda suke kusan eh, harsunan ƴaƴan bakwai harsuna ne da suke kama da juna an fahimci abin ra'una da larabci ana nufin wauta ko wawa راعينا ده إبرانيا شيء أنا نجم لي أنا نجم واوا أما لا رسمنا راعينا أنا نيمة شو كثورة راني كأن ثورة راني كأن كان جين كرتاني كأن هل ما تتشاهم بأي سوى لك أن تلا في أمتاني دولنا ملفا زيدا رائنا أبائي نتبه لا رسول الله رسول الله محمد zahirin manufarsa da larabci abu ne mai kyau amma su kuma suna nufin zagi suna zagin sa da harshen sa na ibraniyanci cewa kai wawa ra'ina suna nufin kamar sai muhammad wawa wanda bai sa abin da yake an fahimci abin kun ga lafuza ne wasu ma gaira musma'i yana ɗaukar mummunan ma'ana yana ɗaukar kyakkyawar ma'ana za su faɗe shi domin su nuna su da laraba suka amfani da wannan domin su yabi mutum amma kuma su suna faɗansa ne suna nufin menene ɗaya ma'anar sannan za su faɗi ra'ina wanda harshen larabci ana nufin kaɗan saurara mini alhali suna nufin ra'una da yake a larabci ana nufin ne ana nufin wawa ko wanda yake mara wawa shine Allah ce suna cewa ra'ina وقد نهى عن خطابه بها النبي يا هنا أمس مجانا درائنا كوكما ألا ولو كان يا هنا أيوة النبي مجانا درائنا يا أيها الذين آمنوا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا نعم وللكافرين عذاب أليم أتكن سورة البقرة ألا ولو كان saboda ganin yahudawa in sun ga wurin annabi suna amfani da wannan lafazi wanda zahirin sa lafazi ne mai kyau amma kuma su suna nufin zagi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mu'minai su daina amfani da wannan da wannan lafazi kar su ce ra'ina su ce unzurna su saurara mana to mu dawo kan maganar kan tafsirin malam yace ra'ina dinnan wahiyar kalimatu sabbin bi lughatihim kalma ce ta zagi da harshen za Iblis waje wajhai kalma ce mai ɗaukan fuskoki biyu mumtamilatun lil khairi tana iya ɗaukan alheri bi hamliha ala mana urqubna idan aka ɗauke ta a bisa ma'anar urqubna taurara mana ai in tazirna ka taurara mana ka taurara mana mu kallimuka wato taurara mana domin maka magana ta yadda za ka fahimce ni وللشر كما هي أوكل معنى الشر بهمنا على السب بالرعونة إذا أتى الأوكيت أبيس أمانر ذاج متن تهني الكفر تاشد ووتا أي الهمك أو بإدرائها مجرى ما يجريها من كلمة إبرانية أو سريانية كوكو da ɗaukanta a bisa ma'anar kalmomin da suke ba da ma'ana irin nasu daga cikin kalmomi na harshen hebrew ko na harshen suryani suryan shi kansa wani bangare ne na na harshen hebrew din kanu ya bisa bau na biya sun kasance suna zagin su da shi a harshen eh, suryaniyanci ko a harshen ibraniyanci idan wani yana son zagin wani zai ce masa ra'ina kawai za ka ce mutum wawa su suna zagin su da wannan amma yanzu sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jin harshen Hebrew sun san larabawan Madina ba sa jin harshen Hebrew saboda haka sai suna amfani da wannan kalma a matsayin suna nufin kyakkyawar ma'ana kamar da take a cikin larabci amma kuma suna nufin su zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun bar shi sai ta dariya suna cewa gashi mun zage shi ba tare da ya sani ba كانوا يخاطبونه Salam السلام بذلك sun kasance suna fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazi yanwuna shatimata wal ihana suna nufin su zage shi suna nufin su walakanta shi wa yuduruna tawqira wal ihtiram a lokacin da kuma suke so su gwada masa a zahiri kamar suna kokarin su girmama shi wa masiruhum ila maslakin nifaq makomar su dai zuwa makomar munafiki da wannan hali nasu suna yin abin da suke yi na wasu ma ghaira musma'in da kuma ra'ina suna yin salayyan ai tarifan bi alsinatihim a matsayin wata karkatar da ma'ana a harshen su domin zagi wanda suke son zagi waɗanan fiddini da kuma ƙasan fiddini saboda sukar wannan addini na musulunci da annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi domin fa'idantar duniya walau annahum da dai su yahudawa lokacin da الله عليه sallallahu alaihi متوازي يكي musu wa'azi yake nuna musu ta Allah da ibada yake nuna musu wajibcin gaskata dukkan manzanni yake nuna musu wajibcin wato ruko da dokokin da suka zo cikin littafin Allah suka zo cikin at-taura suka zo cikin alqur'ani da dai su za su ce ina mun ji wa kuma mun yi da'a da sun ce samina wa asina ku? samina din nan suna cewa mun ji amma wa asina ba a gaba annabi suke faɗa ba in sun koma gefe ba sun bar annabi sai ce asina mun saba masa mun ce masa mun ji ya ga mana abin da ya ga mana amma ko ba za mu yi aiki da shi da shi ba ba sa fita fili gaba annabi su ce mun saba maka ya Muhammad ba sa faɗin haka saboda suna tsoro wasma da sun ce mun ji mun kuma yi da'a gare ka mun yi da'a ga ubangijinka sannan wasma sannan ka saurare mu da sun faɗi haka faɗa kawai wanzurna ka saurare mu ai ilaina ka dube mu wato badala ra'ina maimakon su yi amfani da lafazin ra'ina da sun faɗi haka lakana khairan lahum da wannan ya zamanto shine alheri gare su mun ma akan abin da suke cewa na wasma ghaira musma'in da abin da suke cewa ra'ina wa aqwam ay adal kuma wannan da shi ne yake zama adalci cikin lafazin da za su gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma me yasa ba su bi wannan hanya mai sauki ba hanyar da take cike da alheri hanyar da za ta kai su zuwa ga aljanna hanyar da za ta kubutar da su daga fadawa cikin wuta me yasa walakin la'anahumullah saboda Allah ya la'ance su ma'ana abadahum an rahmatihi Allah ya nisantar da su daga rahamarsa da kufrihim ai da sababu kufrihim saboda dalilin kafircewan su wannan shi yasa fala yu'minuna illa qalilan ba za su yi imani ba ko ko ba sa imani sai dan kadan kawai daga cikin su dan kadan din nan ka abdullahi ibn salam kamar babban malami daga cikin maluman yahudawa mai suna abdullahi ibn salam ya yi imani shi ka ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ya yarda da alqur'ani littafi ne daga Allah madaukakin sarki lokaci yayi to madalla alhamdulillah na'am muna tambayi ko ba tambayi na'am na fata maratan ukura Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya fa'idantar da mu da wani littafi naka da muke karantawa kuma muke kokari mu yi bayani domin sako ya samu kaiwa ga wannan al'umma Allah ya ba mu wato ikon aiki da abin da muka saurara Allah ya taimake mu ya bari mu daga dukkan musibu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك